Mutaslan za a yi kuma kali wanda ya aza shi ne fi tasmi da sai ta yi gaiban takobi ne, mafari kuma da doki ne zai gane su tare ya fi. Shan da zai bi takobi ne kawai. Cewa mushawar fil aftar da khadin na hudu. abin kusai rudu shagun ardun nasa ya ce wa musarafu lagadari da yawa mai madaukakin sasanni shi ne doki ya cira sama sabin mai cikakken na hudu nama ne hali mai yalwataccen alfitsairu a wayu dursatun mai ƙarhin ardun nasa jijiyar tattara ƙaribu mai makusanci ma bainal kaɗa tsakanin goro jiki wal maɗa da bai ne tsawon jiki da bai ma'ana dai kusa da kusa suke kina shi ba'idu amma yana da nisan ma bainal kazali tsakanin kiyar kai wasala da wuciya shi ne gundi ma'ana kina shi daga dokin na da tsawo kina shi an masu samit dalili mai madaukakin wuya ne kuma da wanda ta'ala zalalala ya ce fi da sihin cikin nama mu'amin wanda a ciki cikin wuya wani mu'amin wanda a cike da nama shi wannan wuyan rahbul labani mai yaulataccen gabani kuma shi gaban gajiyoji ne fi amina ta cikin amintaccen jiyoci. kamar da ce mota tana da wannan abin tayoyi amintattu rukibna an hawa hawa shesu fi hawa shufin cikin kohottai muktanatin waɗanda a cike da nama waɗanda ila nusuri misla malfuzin na ila nusuri zuwa ga wani ɗan kohoto na ciki kohoto na ciki misla malfuzin nawa kamar dai abin jihoswa na ɗan da biyu shi annawa inna la yakhrujul hawa wan na salikul yardahu yana kare alhassa ta farfani shi wannan kofato bilbili cikin dazuzzuka amma yan raka idan ya hau ilar roba zuwa ga dabugga jam'in da bagi shine tudu aura yana hasan narar ruba wuta kyallun gyallun tihacin ta wanda an yi tarhimi ana nuna alhuba hibu sanci kawai يدير ينا كيوة دعبي دين كن واني في ملمومة غهم هما كينيشي دوكي إلا لموحة لزوا إدامني يجيور كن وزوا إدامني يوشي بي الحاج بحار الله حقونا هي قبونا جلد فقير تبتني مداخل الحرك من شجرة ثالث ثاني قول دوكي رسيب ما يغادر شجره يلي يرى شجره باكينين muhulau laki sahawati mai samɗin kaya ne ne mai sulbi mansudun mai tunkakken wa a ƙarfi ne la zaka kun ba da kalmoci ya shi ne wanda aibanta shi wala fajabar yarhaciya shi kan kamin kan kashi kan ce shi a kalmoci shi ko fajabar farciya wani ciwo ne wanda kai to tsakiyar wato ana ce mai alaha wala fajaba alaha wala da kisun ba arwai shi ne ɗan ƙaramin nama wahimin mai rauni kuma wala shazaba mai an ƙasa ba ne ciwon kashi wata wani ciwo ne kuma ɗan kashi ɗan kashi ɗan cito da jari yana gudu fatak borihu iska na ka na faɗuwa fi daji ƙarshe ne kasan ko ta ce wuce sai ta gama wuce sai ka ji iska karanta shi ita wannan iska ta luzu tana latuwa su jarrasi ne da asalin asja kalgo sai ta yi wuwu sai ta shiga cikin kalgo wannan iska launi ta sattal arda fauka matnihi ya ba da ta ada kasa ma fauka matnihi ne suka tsan bayanai duk nan ka ce su suka sa ta bayanai ya juba yana kace ta mu ma suka baka san tsoron an yi shi kai ma kar alwaja ha shi ne farkaciya din to zunnuhu kana zato ne in awa in yi gudu an yi rasa ko in yi suka to kana wa huwa alhali ana gani ne to kana zato ne kuma duk da ana ganin mota jigon ya sha makanci ne a yi ne gabarin musamman saboda kamar walƙiya shi yasta idan ka kokarta nazarin kallo fi isrihi baya ne in ka ga baya ne saboda kyawun bai ne akwai horhoro kulta za ka ce sanan haske ne an maza da warka an koko barkon walƙiya ce hasawa da ta bayyana dama sai ma hasawa mu tabuwa da ce kuma inda Allah ya ce inna sa'ata atiyatun abadu ukhtiha na kusa in daina shi ta yace za kullu nafsin bima ta kamar wasu da wasu ta'allaman da za a ce taron tauraron da aka ce majauza mai tsananin haske to a ce shi a fi arsagihi da kwankwani ne a saboda da haske na da wari biyan ne shi da su ne kwanta to wani najmu kuma ka ce tauraro fi jabhati shi a zago shi ne saboda haske da zaba da in dokin ya bayyana ta'allama ka ce arba'uhu qahawu ne na gaba a ada idan yi gudu a ce rihul janubu iskan kudu ne wasu malu na arewa wasu ba kuma da iskan gabas sun ka game wuri guda kuma su da dokin can da takobi na ku sani a tafi a tafi su a tattabi na alkafiya da sun ishe ne ita ga su kada isuwan mana a da ta hudu wanda ne tattali to illa a shi kenan na duniyarsa don haka man a duk wadanda nisan nisan na ni ya nisan ni da gare ni inda ina da takobi na wanda nisan ta inda ina rike su yi sun shi to sai kuma fasulun wani fasali zai yi bayani shi ko ya ke banta mai fi shi ja a cin muduraidin ga tarunta in muduraidin na'am فإن سمعت برها منصوبة للحرب فاعلم أنني قد برها وإن رأيت نار حرب تلتبي فاعلم بأني مسئر ذاك اللظى خير النفوس السائلات نارة على ضباط المرهقات والفناء يتي فإن سمعت برحم إذا كنت أمريدي الحرب هذا منصوبة أقوى شيء to fa alam ka sani annani cewa ne kullu warhani ko sakamare da na mana ni shi ne wannan yaki ne kuma ni ajja gaba ni a komanda ne ka gani ko sai sai ce to nan ana yaki kai kula ba a wata ya kware sai ce wa ɗaya a amma idan ta kuma tsara harbin wutar yaƙi tattazi tana hasuwa ta ga yaƙi ya ci mun mai kwarai to falon ka san ne bi an ni musulun ni ni hasa za ka laza wa can wuta ki wani babba ne kashe shi wadancan kashe musu taro sai an karɓi sai ce khairun nufusi ni ke rayuka wuri na ɗan dore da asa ila su masu ciya da biyu zaɓa mai ni shi ake yi wuri na jaratun bai riga jini to akan mai alaba ba ta akan kafafen almuri da da sun ta kuka da jajayen masu ne su yin rayu kawuni na to kullum sai na fasali ya kulla shi shi ko in madahin iraki yi na ga yabon mutanen iraki lamma a dawo lokacin da suka ba shi kyauta sai ya yabe su da shi ne yake cewa don ce iraki tsohuwa ce nan iraka hakika iraki ma'ana garin iraki kan isti'ara kan majazi to lan ukaris ban rabu da halahu mutane ne ba ku aisha nan dan kiyayya sabta yi wata ta halina daga mutanen walakila saboda kiyayya duk ke gudane na ninki yana nufin ya wuri da ran ran mai jin daɗi kuma ainihin ya idanuna wala ta bayyana ba ta taɓa cin kaya ba ga shi'un wani abu ya rufe ƙarfa da suka ce shi in wani abu ya rufe ƙarfa wanda ba idanu shawa na ɗabai ya bai ta cikin kayarwa ba ga aire ya idanu na mun fara tuhum tunorar rabu da su to ban taɓa ganin wani abu da ka ban sha mun zaglawa daga talibin duniya gaba ɗaya turar da na rabu da mutane da rai mu musana fiyu al-munifatul durasu tsololon su kuma ko tsololon sun almuni fatin duraman su maɗaukaka ra'am na musamman. Wannan su ce ko sauran mutane siwan waɗanda ba mutanen Iraki ba halin kurdukai ne shi ne ‘yan ƙananan ramu. Kowa da ‘yan ramun muka ‘yan ƙananan da ta kuka a gani ko? To shi ne ce kuma buhuru su an gulabe wurin kyauta. Wanda za a aziyu ha su mai toza yake waɗannan gulabe wannan su sauran mutane wurin alheri ba zahun sa'abun kaɗan ne ruwa ne na kogon doci ba kuma yan tafuka ne yan ƙanana su gulabe kuma buduru kuma mutane iraki su sha kuɗin nan watanni ne yushtala waɗanda ana tsokacin mu huskokinsu ana bibin huskokinsu idan bada shi wannan shawarar watan ya bayyana da kulla da ha'in kowace koda wa amma wa gama ya toho suwa ma'ana lokacin da sha hudu sha hudu yake lokacin fuskokin sun yi kama da haka in kuntu idan na kasance a absurtu lahum mitlan na ganin musu tamka Yin ba adilin bayan na rabu da su sai na ga irin tsoron alheri da wurin kyau da komi to fa azabaitu sai in yi maza in rumce idanuna ala wasu safa jiski ba su ka tsaida ma'ana ban ji daɗi ba da duk waɗancan da sun ji to gaba ɗaya ba irin mutanen ya zaki ya ce fashal amiri ne banda sarakuna ne ne abul kasim da abul abbas allazai ne waɗanda aufa da su suka cika dillan innuwa alayya gare ni min ni'imin ni'imtattar innuwa kabbafa wanda ya yi yalwa tunan harka adalci kamar cikin daliya لو كان عبد الله يسوق نوحة في ألقاء الساعة في لطيفة فتزوج نعم yace ولو لو لما كان على asmata an عن دائرة منه nan شو waɗannan su ne kusan yabo amma sai da ya fara dan ɗaya kawo ba shi waɗanda su sai fara yabon wani sai ce to ga wanda ya ga wanda ya fi wancan abdullahi to shi ne zai fara yabon mutane iraki sai haka babu wanda ya fi su alhali ba suna zai kusan yabo ba suna cikin shi wasu mutane guda biyu ne banda sarakuna dukan ba sukan ba yi su ba Allah zai wadan auka da suka cika billan ilma min na'imin ne in tatta kan ba wanda yayi yalwa alayya gare ni suka ba shi kyauta kuma kazalim su ne wayannan da aka mata da suka tabbatar da amalan buri ni gare ni wanda shi burin nan aliyasu yanke ɗan mahakar wa kafa ya tsayi bihi da shi ala shafa ga gehin ramin can wa kuntum ala shaqqa hufati min an-nar fa anqadhakum minha ma'ana sai da ne yake dan ma'ana ga banyin kuɗi sai dai sun ka bani kuɗi ya kamar da mutum talaka ne sai a bashi kyauta wasu dubbai ko miliyoyi talafa ya la'aisha sun riski rayuwa ta allazi wanda sarfin zamanin jirkita zamani da kullum dan nakahu ya raunin na shishiya ya sashi ya hori. Fasta saga sai zan ya zan mai sauki kuma wasu kwaya haramta wa ajara ya suka gudanar da ma alhayaruwan rayuwa ni gare ni ragadan A hatar da sai shi wannan ruwa na rayuwa ya girgiza wa huzi ilaiki bijizin nakhala ta sadar alaiki rudaban jamiya hatar da ya girgiza ne rege na ma'ana ni dan warwaro ni hamada ba da mata na zuwa bayan rege na na kuɗi ya zan busasshe abin da sun kamar sai abin kuma lazani su ne wa'annan da kammawa da suka ɗaukaka suwa da nazari da idanuna min ba'di in bayan na runce idanuna ala ladigi bisa ga ɗan alƙalafan su kuma lazani su ne wa'annan ta'ammara ni janin da suka rada sashe na duk suna haɗa abu da suka yi min raja'i shine dan mahana dan mahana kana ya kasance inda an kai to ilimin da zai zaka amfani ya tsohe shi wannan ban mahata wa Allah dani suka raciya min minnatan wata irin baiwa na kiratu ta'azimi kan wa hada kitabun anzalna ko azabun alim lau kula na da an gama wannan baiwa ai kamfiyarin dinta bi shukuru da godiya al'ad da mutanen kasa anni da gare ni ma wa da bai cika bil ushri min ishariha cikin ɗari ba shafi usulun nishara ah. na iya kabbala ga wai a kankara gaba ɗaya kan alherin da aka wa mutanen duniya su gode ah. sai a ɗauko godiyar a ga mata da tashi wadda ya kawo mutanen ga abul abbas da abul kasim ah. to gaba ɗaya a yi kwanciya da nan ta mutane kanta ta mutane ba za ta yi ɗari tashi cikin goma ba ɗari bisa goma one to ka gani kuma one over hundred wakana ya kasance shi wannan alherin da sun kai mini hmm. alherin da an kawo mutanen duniya gode da za su yi to an ka haɗa su wata zai kasance shi godiyar su sun haswati kamar sun guda ne fi aliyin cikin fi baharin cikin tsawon ruwa amma ta gulbi kaddama da ta ɗaukaku yau gulbi ko bai ɗauka ko bai yau to zo ɗin nan to za da yi gulbi guda mina nan kurɗin ga guda shi an godiyar mutanen duniya ga kare gulbin ga saura da an kamar shi an godiya ta in nabni mai kala hakika dan mai kala al'amira sarki sashani ya dauka kani in ba aje ma kuntu bayan na kasance shay'in laga kamar aguya ta shi to kalima allaga da allaka suna da bambanci idan ka ce allaga shi ne al'ilkawa me yasa abu wanda ana gani ne gashi mai rai mai jiki can wa alki a saka ko wa alki ma fi yamini ka ya musa kaga alki ana jiwar da sanda na jiwar da sanda amma Allah ga a gura ta shi sun fangi hazihin raka a kaddar da raka kaga abu ma'anawi shi aka shai'in da ka kama abu wanda ajiyar shi وقد حقيقة أبو ال... ومد أبو الضبعية أبو العباس أبو العباس إن ومد ياميك ضبعية دمسكانا من بعد انكباد الزرع بان تاكوري غبانا زرع da zai shuka ta ma'ana tsayuwa ta na kakuri walba'u zawa da gabana yankwanne ya bushe dora mata kamar za ka wancan abul abbas allazi shine wannan da ma zana bai bushe ba يسمو ينا دوكاكا للأولى دوكاكا بفئله دا أيكي ني أيكي ني سانا تشي حتى على سيدة دوكاكا فوق الأولى بسكا دوكاكا معنى سيدة زينك إنديك أما بابان بابا أبوه باباني أورثه شيء بعد الشيخ المجد جرمه نعم can kuma wani na ba أباها وأبا أباها abaha wa aba abaha suke ce babanta da baban babanta sun kai matuƙa da garki to shi ne ce abubu baba ne a warfa shi ya gane shi shi almai da wannan girman ya samu arifa innahu hakika shi baba ne min damin nasi wa min usbin ura yana cikin sahin mutane masu kudin nan shugabanni kuma wa min min ura yana cikin zafukan kankunci. ma'ana zarumi na sun baba sunan zai wani alfahari kuma ya cin waka ya cin waka wannan a shafiyar da waka ina ayyanta shi da sai ya tsara ta ce to man kana zalibin duk wanda an da hankali wa kamin da fahimta to an ka dauke ta alfahari wanda bai ci dan ya ya taho ya faɗi ma qala hum duradin abinda ibnu duradin ya faɗi zuci ta ma hankali na'am to ga fassara na'am ko ko a ya mutane masu tsawari sun tabbatar da mutane sun so ta na'am don haka man kana zalimin duk wanda aka hankali wa kwanan da lura to fa ya ya faɗi ma kana ibn duraydi ma'ana ya kamata ya faɗi da ibn duraydi wadi zuciya mai hankalin na ibn duraydi ya kamata ya canye ni godiya ya gode mu dan mutane sai in fara da hankali a baka canyen na godiya gare su to in kuntu in na kasance kad ja'altuhu min alwara hafi in na kasance kad ja'altuhu na san ya shi hafi lura da min ta daga cikin eh, na'am to abin da ne shi wanga mutumin sai ya shi in dokar gare shi game da al'amurra na ne da kullum to sai ma ba mamaki sai ma hadisi ya shigo kullum sai da fi jokin fara dukkan farauta tana cikin cikin jakin doki shine wannan jaki na daji ko gaji yana cikin haka haka mu da annabi sallallahu alaihi wasallam jawabul kalimin nan kamar sanda ya tafi la ta zamo mai fuhujar marratai kuma ta hata an fi san sun yi a shafari ya kawo irin su na na kuma yana samu cikin jakin doki ce ma'ila ta bara na dawo mutafi to nan ana aza kuma ɗan rubai da ɗaya ba don haka ya ta mutum mai alheri ne amma gare sai alheri ya tsaya sai ce to ku tsaya ku jiya ba ni ne ya kawo alheri ba ما أتاه أتنين الغيبة شيء ما أتاه أتاك المرأة بيتاك الزوى غبارة قلت إن أتاه بيها جيبا ألا أولا أتن تلبسة كمتين كشوة معنا زرشي كل طرفة تيسية قصوة أخرى كوشي تجي كوشي أجنشي أما قصوة فروها نعم to lau kare ya rasa ahadun da a ce akwai wani mutum guda wanda zai taka ila samari zuwa da sama bijiri ya zan da kyauta ce zai takawa sama wa mazihi da in girma ne zai kai sama wa kayan larta ta da wanda mutum ya taka sama nasira ya wata alfida'u na ba shi tafan sale amira daga sarakuna na abul abbas da abul kasim ya zuwa wa man tahta sama'i duk mutanen da a cikin duniya shine tahta sama'i na'am to alfida san sale li amirayya na'am sun hadisi ya shahara شر من tazalla samawatihi kama wa hum san hadis ana yace ta ta sama'i ko zilla sama'i duk ana nan mutanen a cikin duniya kamar sirrin matsala الشمس tsale كما garbat kamar da بي ya yi بكر رضي da na wata ma'aiki ya ga wani sahabi yana taya gaban sai na abubakar shi ma'aiki ya azamin hada ya ce kai kamshi a mama man kuwa khairun minka wa abubakar man ba alaihi shamsu وبقوة الدنيا تبقى الأمة nace na zana shukri godiya ta bata wuce ba continue kenan na hama gare su muwasilan ta kana hadisi ya ce man la yashkurun nasa la yashkurun Allah na'am na zana shukuri godiya ta bata wuce ba bambancin alhamdu da shukru na'am ita dai hamdu godiya ce ta kowane hali ka samu kanka na'am illa riba za ka ana shi kana lafiya da shi lafiya ne alhamdulillah ka jira alhamdulillah in mutuwa an kai farkon abin da za ka fara guda shi alhamdulillah allazi ya amma ne ne a kan amma to haya ko to amma shukuru godiya ta farin ciki shi ne wasu sun ka ce alhamdu da shukuru da kuma wasu ka ce alhamdu godiya ta bakin ciki da farin ciki harshe ita ko shukuru godiya ga gabbai daga cikin shukuru ka ɗibi zuciya ka ba su wani shukuru ne godiya ta da gushe da nan tana mai saduwa da lafiya na fajina kullum sai ta gode musu au ya ta kani sarful muna au tsirar da a kenan sarful muna juyawa gurace ce a ta kani hannu. Eh, wasu harkoki kuma sun hana ne innal ula hakika wadannan mutanen iraki ɗan ya zaɓe su kuma ya yi gosu yanzu gaba da mutanen iraki farar na rabu da sunan mun gani kenan ba zan ke yaya dan babbe kuma abu gaba ne da su ma za ga kalbi anhu zuciya ta bata kaɗe ba Shi ne ba karkace ba anhu daga tabbatun su daga bayan sun su wala hafa kuma bata yi rauni ba sun nan na ran sabu lakin na ne azumin sai dai nan gari na rabu gani yana da niyya to shi wanga niyya dama al'azmu qadru al-qalbi ala shay'in yuridu an yafalahu نعم إذا تخيتوا إذا نحو من دوكي لنية نعم لمقام الخطأ جرهه الأمر معنى ببقى الأمر نعم fa'ahu sai dokin nan ya ya kare an fa'a sai ya karɓi karewa ina son in zo ina son in walau a sha'u da na ga dama don da ya tattara kudurai his asiba iska na gabas don madatu ya tattara tsoron shi sasanni ne biyu da ya gare ne a hobi daga isa shi zurfi cikin sunno anna'imi ne ma walgina kuma cikin wata cikin koshin lahaya in zo wurin mutanen iraki duk da juri na su mun tsaya shafi na sha uku karatu na gaba za mu ci gaba gwargwadon abin da ya sauƙaƙa za mu fara daga faslun al'adul jamila allati لا خير لرجل لا خير لرجل منها السلام عليكم